Ezekiyel Sura arba'in da uku Ɗaukaka ta komo haikali Sai mutumin ya kawo ni ƙofar da take fuskantar gabas, sai na ga ɗaukakar Allah na Isra'ila tana tahowa daga gabas, muryarsa ta yi kamar rurin ruwaye masu gudu, ƙasa kuma ta haskaka da ɗaukakarsa. Wahayin da na gani ya yi kamar wahayin da na gani sa'ad da ya zo don ya hallaka birnin, kamar kuma wahayin da na gani kusa da kogin Kebar. na kuwa fāɗi rubda ciki, ɗaukakar Ubangiji ta shiga haikali ta ƙofar da take fuskantar gabas, sa'an nan Ruhu ya ɗaga ni sama ya kawo ni cikin fili na can ciki, ɗaukakar Ubangiji kuwa ta cika haikalin, Yayin da mutumin yana tsaye kusa da ni, na ji wani yana magana da ni daga cikin haikalin, ya ce, Ɗan mutum, wannan shi ne kursiyina da wurin tafin ƙafafuna, a nan ne zan zauna a cikin Isra'ilawa har abada, gidan Isra'ila ba zai ƙara ɓata sunana mai tsarki ba, ko su, ko sarakunansu, ta wurin karuwanci da gumakan da ba su da rai, sarakunansu a masujadan kan tudu, sa'ad da suka sa madogarar ƙofarsu kusa da madogarar ƙofata da katanga kawai a tsakanina da su, sun ɓata sunana mai tsarki. ta wurin ayyukansu masu banƙyama, saboda haka na hallaka su cikin fushina, yanzu bari su kawar da karuwancinsu da gumakansu waɗanda ba su da rai na sarakunansu daga gabana, zan kuwa zauna a cikinsu har abada. Ɗan mutum, ka bayyana ga haikali ga mutanen Isra'ila, don su ji kunya saboda zunubansu, bari su yi la'akari da fasalin, kuma in suka ji kunya abubuwan da suka aikata, sai ka sanar musu fasalin haikalin da shirye shiryensa, ƙofofinsa na shiga da fita, dukan fasalinsa da dukan ƙa'idodinsa da dokokinsa, ka rubuta waɗannan a gabansu, saboda su yi aminci da fasalinsa, su kuma kiyaye dukan ƙa'idodinsa. Wannan ita ce dokar haikalin dukan filin da yake kewaye a kan dutse, zai zama wuri mafi tsarki, dokar haikalin kenan. Bagade. Waɗannan su ne aune aunen bagade a tsawon kamu, wannan kamu shi ne kamun tafin hannu, zurfin magudanar ruwansa kamu ɗaya ne, fāɗinsa kuma kamu ɗaya, tare da da'ira kamu tafin ɗaya kewaye da gefensa, wannan kuma shi ne tsayin bagaden, daga lambatun da yake a ƙasa har zuwa ƙaramin mahaɗin da yake ƙasa wanda yake kewaye da bagade. Tsayinsa kamu biyu ne, fāɗinsa kuma kamu guda, daga ƙaramin mahaɗi zuwa babban mahaɗin wanda ya kewaye bagade, zai zama kamu huɗu, fāɗinsa kuwa kamu ɗaya, murhun bagaden kamu huɗu ne, akwai ƙahoni guda huɗu sun miƙe sama daga murhun, murhun bagaden murabba'i ne, tsawonsa kamu goma sha biyu, fāɗinsa kamu goma sha biyu. gefen bisa ma murabba'i ne, tsawonsa kamu goma sha huɗu, fāɗinsa kamu goma sha huɗu da da'ira da yake fāɗin rabin kamu da magudanan ruwa kamu guda kewaye, matakan bagaden suna fuskantar gabas, sai ya ce mini, Ɗan mutum, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Waɗannan su ne za su zama ƙa'idodi don yin hadaya ta ƙonawa da yayyafawar jini. a kan bagaden sa'ad da aka gina shi, za ka ba da ɗan bijimi a matsayin hadaya ta ƙonawa ga firistoci, waɗanda suke lawuyawa, na iyalin Zadok, waɗanda suke zuwa kusa don hidima a gabana, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Za ka ɗibi jininsa, ka zuba shi a ƙahonni huɗu na bagadan a gefen bisa da kuma kewaye da da'irar, ta haka za ka tsarkake bagadan. ka kuma yi kafara dominsa, za ka ɗauki bijimi na hadaya don zunubi ka ƙone shi a sashen da aka shirya na haikali a wani wuri waje da wuri mai tsarki, a rana ta biyu za ka miƙa bunsuru marar lahani domin hadaya don zunubi, za a kuma tsarkake bagaden yadda aka yi da bijimin. Sa'ad da ka gama tsarkake shi, sai ka miƙa ɗan bijimi da kuma rago daga cikin garke, dukansu marasa lahani, za ka miƙa su a gaban Ubangiji, firistoci kuma za su barbaɗe gishiri a kansu, su kuma miƙa su kamar hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji. Kwana bakwai za ka tana da bunsuru kullum domin hadaya don zunubi, za ka kuma tana da ɗan bijimi da rago daga garke, dukansu marasa lahani, kwana bakwai za su yi kafara saboda bagadan su kuma tsarkake shi, ta haka za su keɓe shi, a ƙarshen waɗannan kwanaki daga rana ta takwas har zuwa gaba, firistoci za su miƙa hadayu na ƙonawa da hadayu na salama a kan bagade, sa'an nan zan karɓe ku, in ji Ubangiji Mai Iko Duka.